الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أنقوى دسكي سرارينا دكما كلنا لجوانا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana muna 23 ne ga watan rabi'un sani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da wato takwas ga watan 12 shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin a <clears throat> ƙa'idu shi'a a lisini a shari'a su'alin wajen jawabin na babban malamin profesor nasir bin sa'ad wannan ita ce halka ta arba'in da bakwai cikin wannan littafin da shida ko ita ce halka ta arba'in da shida cikin wannan ainihin wato littafi din to shine malam yake magana yake cewa tambaya ta talatin da hal ya atqidu shuyukh da shi'a shin akwai daga cikin malaman in shi'a da suke bil hulul wal ittihad al kulli da abin da ya shafi hulul shine sauka walittihadi da kuma haduwa wanda yake na baki daya ma'ana aqidar Allah subhanahu Ta'ala yana da alaƙa da ɗan adam ta hanyar sauka gare shi wanda daga nan ne ake samun akidar komai yana zama Allah malam yace na'am fahum ya'taqiduna bi anna Allah yahillu fi ahadin min akwai daga cikin yan shi'a da suke da aƙidar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da yana sauka akan ɗaya daga cikin bayansa. Fa ba da an tajawaza alƙaula bil hululi aljuz'i, aul hululin khasi, bayan wuce gona da iri akan saukar Allah wani ɓangare nashi, ko kuma wato sauka wanda yake khas da Sayyidina Ali, iftaro sai suka ƙirƙiri ƙarya a da abi Abdullahi rahimahullahu annahu ƙala wa hashahu. ya faɗa cewa jafaru sadiq kuma tsarki ya tabbata ga jafaru sadiq a ce ya faɗa haka wai thumma masa hana bi yaminihi sannan Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya shafe mu da hannunsa na dama Fa afda nuruhu fina sai hasken Allah ya kai zuwa gare mu ko ya zarta zuwa gare mu wannan fa yana cikin littafin usulul kafi ba cewa Allah ya taba a imma da hannunsa na dama daga nan sai hasken Allah ɗin ya zarta zuwa gare su wannan yana cikin usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da hudu hadisi na hudu babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafati babin da ke magana rasuwar an a haihuwar annabi da rasuwarsa hadisi na uku to waftaru suka sake kirkirar ƙarya ala abi jafar rahimahullah annahu qala wa hashahu wai walakin Allah khalaqana bi nafsihi Allah ya cakuɗa ya cakuɗa mu da kansa wannan ita maganar fa tana cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari 329 kitabul hujja hadisi na ɗaya babu fihi nuktatun wa natfun min at-tanzil sannan da littafin ba ali abi talib mujalladi na hudu shafi na da sha biyar babu imamata abi ibrahim musa bin eh, ja'far al sannan da tafsirin safi da tafsirin safi din nan suratul bakara shafi na da da talatin biyar a bugun da malam yi amfani da shi to kaga yanzu wannan aƙidar ta cewa Allah ya cakuɗa kansa da a'imma ƙarƙarin abin da za su yi sai bai inganta ba to a gurin ka kai ɗan shi'a ne watakila usuliya bai inganta ba amma a gurin ɗan shi'a akbariya shi wa'annan hadisan sun inganta da haka akwai aƙidu da dama wanda asalinsu na sufaye ne suka shigo wato sufaye ba tare da sun ainihin wato sani ba wannan yana cikin musifa da ta shigo su to kaga yankin da mun faɗi littafi da shafi abin da ya kamata kawai ka yi sai ka ce ka je ka duba littafin baka gani ba karya ake yi muku ku ƴan shi'a wannan aƙidar babu ita sai ka ga mafi karancin yanzu abin da za su yi sai dai mutum ya ce maka ai su ba komai bane ya inganta a gurin su ka gani sannan na faɗa na ce hatta muhammadu bakir al-majlisi a cikin mir'atul uquf ya kamata ka fahimci ma istilahin shi in yana ce maka wannan hadisi sahihiya wannan za'ifi ya ce ba da za'ifi ba da ma'anar ku abinda ake karba ko abinda ba a karba ba shi yake nufi ba a'a yana magana ne a babi na tarjihi ana rinjayar da wannan shine akawa akan wannan ba wai da ma'anar bai inganta ba dai shi ikbari ne shi a gurinsa duk abin da ke cikin usulul kafiya ya inganta wannan shine sannan waftarau suka sake kirkirar ƙarya ala as-sadiq rahimahullahu annahu qala yace lana ma Allah halatu mu muna da wasu muna da wasu halaye tare da Allah na hannu fihi huwa wanda mu muke cikinsa da shi Allah din wa huwa na hannu sannan shi Allah din shi ne mu illa annahu huwa huwa wa na hannu na hannu sai dai Allah din shi shine Allah din mu kuma mu ne mu ɗin mu ne a kan din wannan ya zo a cikin sharhu ziyarat ziyaratul jami'a al-kabira a mujalladi na biyu shafi na 107 da ahmad bin zaid addin al-ahsa'i wanda ya rasu jira 1241 fasabihul hidaya shafi na 114 lil khumaini al-khasa'is al-fatimiyya mujalladi na biyu shafi na 236 sannan al-khasisatul hadiya wa salasun fi dhikr baqiyati shama'il amir al-mu'minina li muhammad al-kajuri za ka ga ya kawo wannan maganan cewa wannan maganan haka take a cikin littafin waɗannan mutanen to don haka shine yake faɗar cewa wa ƙala imamuhum al-akbar al-khumaini yace aliyun alaihi salam huwa tajalli al-azim lillahi shine bayyanan Allah subhanahu ta'ala babba ga baki ɗaya bayyanan ali sayyidina ali wannan yayi shi cikin ahlul baiti fi fikr imam al-khumaini a shafi na sha bakwai al-maqam al-ma'anawi da amirul mu'minina wa aidan ya ƙara faɗa yake cewa shi kumaini me yake cewa wala zuhura wala da illa lahu tabaraka wa ta'ala babu wani abu wanda yake na bayyana ne ko samuwa sai ga Allah maɗaukacin sarki sai ce wal alamu duniyar da kake ganin ta khiyalun fi khiyalin inda al-ahram khiyal ne in an ce khiyala sawara abu kamar yadda Allah ya ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a to khiyalin fil khiyali sawwarawa ne cikin sawarawa amma a wajen waɗanda suke ƴaƴa ne wannan ya zo cikin misbahul hidaya shafi na 123 to wa qala aidan ya ƙara faɗa yace huwa ta'ala kullul wujud shi Allah subhanahu wa ta'ala shine dukkan same wa kulluhu alwujud kullul baha wal kamal dukkan wani alfahari da cika wa huwa kulluhu albaha wal kamal wa ma siwahu abinda ba Allah ba alal itlaqi lama'atu nurihi walkatawa ne na haskensa subhanahu sannan wa rashahatu wujuhi sannan ainihin wato a bayyana ne na hasken fuskan Allah wujudihi samuwarsa kai sannan wa zilal sannan inuwa ne na zatihi zatin Allah subhanahu wa ta'ala din to kaga wannan ya yi cikin sharhu du'a isir a shafi na talatin da uku lil imami himul akbar kumai takdim ahmad fihir alfihiri annashir mu'assasatul wafa beirut at-taba'a as-saniya shekara 1400 da ainihin wato biyu mafi yawancin littattafan kumaini da farisanci yake sai a samu balarabi sai ya mayar da su da larabci ai ba wai jin larabci yake ba irin shi yasa ba za ka samu muhadaratu ɗin shi ba dai ya alƙa'in su da larabci mafi yawan mutumin farisa ne amma daga baya sun gano a bincike wannan asalinsa yana da alaka da ƙasar indiya ne to daga baya dai aka rasa sanin yadda aka yi koma shi ma jikan ma'aiki ne kasan mutanen mu yan ɗariƙu da su ba ga zazzaki ba ma shi ma ya koma jikan ma'aiki eh, jikan na na fatima ba Allah mala akwai renin hankali a addinin a gani to mun rasa sanin yadda aka yi zazzaki ya zama jikan ma'aiki eh, mun rasa sanin yadda aka yi to dama da su da yan uwan mai yan ɗari ne yanzu yanzu nan sai ka an ce mutum jikan ma'aiki yanzu yanzu nan eh, jikan nana ne ka rasa sanin yadda aka yi Allah ya kiyaye bin mansur al بن shi'i الحلاب الشيعي a gani. shi alhallaju abu biyu ya haɗa ga shi an ci ga sofanci ya sa wani lokaci kakka dinga damun kanka za ka ga hatta wazanin akan wa'ala wazanin a tashayyo da a tasawu ma'auni ɗaya suke zuwa na sarfu a tafakul a tashayyo a tasawu a Ya sa sai ka samu akwai guraren da sun haɗu a aƙidu wancan suna da aƙidar sai da na aliyafa annabawa wannan ma suna da aƙidar akwai waliyan da wasu sun fi annaba har wani mara kunya a cikin cikinsu yana cewa wai waliyantakan nan annabta nan kafin Allah ya ko annabi kaman bonanza ce abun banza ce da kowa da kowa yana iya samu Allah ya faɗa ya ce kul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa eh sannan wani ya ce zabi ne fa daga gurin Allah sannan ka ce wai bonanza ce wai kowa ma yana iya samu duk ba don komai ba don kawai sai an yi ƙoƙari don an ba wasu kariya ko da annabawan Allah za su zarta kuwa wannan yana cikin ababen da wa'annan mutanen suke ainihin wato ya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu abin ko jiya wanda suka saurari program ɗin da ne na ranar lahadin ranar lahadin ranar da ne a shagon sarki zaki lahadi ne ranar lahadi ne baka ga ko wanda ya shigo yana ta kokarin tare da cewa dan dariƙa ba ne amma yana kokarin sai ya ba da kariya ga bangaren shiya shi kanar su sanin da yake damun su wallahi kagani ka sanin me yake damun su kagani Allah subhanahu wata'ala ya samu ainihin wato dace da haka wannan ne abin da yake yake ainihin wato faruwa yake faruwa ta shi ne malam yake cewa a wanda ya rasu hijira ɗari uku da takwas da tara akwai diwani ina ganin nashi na halaji a nan wajen kaga ga diwa ne nan dai na na arabi gashi nan ne to akwai diwa ne na hallaju a gurin nan amma sai ka dudduba a hankali a hankali a'a can wajejen za ka dudduba Diwa ne na hallaju akwai diwanin shi yana nan na ma yi mamaki da ban shi a gurin nan ba diwanin shi hallaju yana da ne. in ka gama ganganin da ke ciki abin su ya baka mamaki shi hallaju me yake faɗa ya ilahal aliha ya allan alloli wa ya rabbal arbab ya ubangijin ubangiji rudda ilayya nafsi Allah ka dawo da raina li Allah yuftata bi ibadak domin kada ainihin wato a fitin ka da ni ya man huwa ana wa ana huwa yawon da shi ni shi ne shi ya da shi shi ne ni ya man huwa ana wa ana huwa wannan ya zo cikin littafin akbarul hallas shafi na 29 bi inayatin nashir abdul hafiz madani nashir maktabatul jindi misr wanda suka buga shekara 1980 suka buga to wa an shada ya rera waka ma yana cewa ana anta bila shakkin fa subhanaka subhani ana anta ni ne kai ana anta ni ne kai bila shakkin ko kokonto babu fasu bahanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah fa subhani ni ma tsarki ya tabbata gare ni fa tauhiduka tauhidi wa isyanuka isyani wa iskatuka iskati wa gufranaka gufrani wa lam ujlad ya rabbi idza qila huwa zani wai fa tauhiduka ka'aita ka kai Allah tauhidi nima shine kadaita ni wa isyanuka saba maka isyani shine saba maka wa iskatuka fushinka shine iskaɗi fushina sannan wa gafara gafararka gufrani shine ta walam ujlad ya rabbi ba a yin ainihin wato yi min bulala ba ya ubangiji idan kila in an ce huwa zani shine mazinaci wannan ya zo a cikin majmu min shi'iri ainihin wato alhallaj a shafi na ɗari da ashirin da ainihin wato a bakwai na mamaki da ba a ga diwanin nan ba wannan diwanan ibnu arabi ne amma dai diwanan nan yana nan gurin da kamata a ce diwanan nan ya bata ba ya shiga ribibi ba a gan ba ya kamata ba gaskiya diwanan sai yana nan kuma ko wasu maganganu da ya ta musu layi saboda mugun hatsarin maganganun kuma duk abinda ke ciki hatsari ne to shine malam yace at-ta'liqu laqad ulima bil iqrar an sani abinda ya zama dole kyale shi kawai min din islam daga addinin musulunci annahu la ilaha illa huwa cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna Allah khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci kowane irin abu an riga an sani shi yasa zamu ga cewa a cikin alqur'ani a gurare da yawa yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kafa hujja da shi wajen cewa lallai fa shi saman ne kuma akwai shi subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ra'adi sai da ya shimfiɗa tukunna ya ce lahu da awatul haq ga Allah kaɗai bauta ta gaskiya take duk wanda aka bauta ma in ba Allah bane to bai cancanci a bauta masa ba amma sai ce da yad'una min duni wanda za ku kira wanda ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay'in wala ba za su iya karɓa masa da wani abu ba illa ka ba su takaffaihi ila al-ma'i sai wanda ya je ya ɗauki hannunsa ishin fada akan ruwa yana jin kishi ba tare da ya kamfaci ruwan ba ya ta a baki kawai zara hannunsa ya ta cin ruwa kuma yana jiran ruwan ya taso ya shiga bakinsa ya ji ya koshi Allah ya ce liya balu fahu dan ya kai bakinsa wa ma huwa baligi ka san har abada kuwa ba yadda za a wannan ruwan ya taso ya shiga bakin ka ko sai sa ya ce wa ma kafiri na illa fi dalal addu'ar da kafiri suke yi bautar wani Allah kiran wani Allah idan matsala ya taso musu suna cikin matsala suna sai ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa duk wanda ke sama da ƙasa sai ya mika zuwa wuya ga Allah ko ya ko ya so domin akwai tsarinsa na shari'a akwai tsarinsa na tsarin tsarinsa na cin abinci baka isa ba don tsabar kan gare mu Allah ka ci kare na cin abinci baka isa ba sai sa yace wallahi yazdu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wasu su bi tsarin Allah ta hanyar shari'an shi taw'an wasu su bi tsarin Allah ta hanyar tsarinsa na kaddara tilas dole ka gaji baka isa ba shine karhan din dole kai bacci wannan tsari ne Allah ya tsara baka isa ba saboda tsabar bijirewa ka ce ba za ka yi bacci ba shi yasa ya ce wa zilaluhu haka nan ma inuwansu in kai ka bin Allah ka jira da ka ga inuwar ka ita sai ta bauta ma Allah bil guduwi wal asar safa da yamma sai ya tambayi mutanen duniya ya ce kul ka ce musu man rabbus samawati wal ardi wane ne ubangijin sammai da ƙasai idan duk duniya ta yi shiru ba ta da amsar da za ta ba a mutane Allah sai ya ce wa annaba ka ce ga amsa ƙulillah Allah shi ne Ubangijin sammai da ƙarfi. Allah ya ce ƙul a fattakastun min dunihi auliya to ya za ku riƙi wani Allah ya zama shi ne wanda zai jibinci al'amarinku wanda kuka riƙe ɗin Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba su mallakan makansu amfani ko cutarwa ba sai Allah ya ce a tambaya ƙul hal yastawi al-a'ma wal basir don Allah za a haɗa mai gani da makawo za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba an halittar gulmatu wa nur ko ana haɗa duhu da haske to duk lokacin da ka ɗauki abubuwa kishiyoyi ba za ka taɓa haɗa ikhlasi da riya ba ba za ka taɓa haɗa imani da munafunci ba ba za ka taɓa haɗa wato sunna da bid'a ba ba za ka taɓa haɗa tauhidi da shirka ba wa'annan su ne kishiyoyi Allah ya ce am ja'alu lahi shuraka ko abokan tarayyar da suka sa wa Allah khalaqu su ma sun yi halitta ne ka khalqi kamar yadda Allah ya halitta fatashabaha al-khalqu da aka kawo abin da suka halitta aka kawo abin da Allah ya halitta sai aka samu rudani aka kasa gane wanne ne na Allah wanne ne nasu ka taba ganin wani dan adam yana tafiya a doron ƙasa aka ce maka wani kwamiti ne suka taru suka yi shi in yi zo ya tsaya ba a gane bambanci tsakanin halittar ɗan adam ta mutum wadda Allah ya da nasu wanda suka ka taɓa gani da haka da Allah ya gama sai ya ce kulillahu fali kulli shi ka ce musu Allah shi ya halicci kowane irin abu da haka wa huwa al-wahid shi ne shine makadaici marin jayi to da haka shi yasa malam yace wa anna Allah khaliqu kulli shay wa kullu wa kullu ma siwahu makhluqun duk wanda ba Allah ma to halitta shi akai وإن, و و وإن, كل وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن من أبدا وإن كل من في السماوات وأن واو تنبيتي dan kada wani ya ce to gashi nan ma an karanta ayar ya ji ya sa wawo ko wawo a shi malam ya kawo ni in kullum man fi samawati wal ardi da ma'anan ma duk wanda ke sama da ƙasa idan aka tashi alkiyama illa atar rahman abda zai zo gaban Allah ya tsaya yana bawan Allah ne ba yana matsayin yana wata alaka da Allah wacce ta wuce haka ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa ya ce ya ahlul kitabi ya ku wanda aka ba su littafi la taglu fi dinikum kar ku wuce gona da iri cikin addininku. ku wala taqulu salasa kada ku ce Allah wala taqulu ala Allah illa al kar ku faɗi maganar da ta shafa Allah in ba gaskiya za ku faɗa ba a gani algulu wuce gona da iri cikin addini shi yasa na ga a cikin suratul nisa'i da suratul ma'ida duka haka Allah madaukakin sarki ya ce musu kashiri yana ce musu kada su wuce ne kada su wuce gona da iri ainihin wato a cikin addini saboda gulu babban matsala ne to mun sha bayani ko dai shedan ya zo maka ta kofa biyu ko ta jafa'i ko ta gudu da wanda ya kasa gona da iri da wanda ya wuce gona da iri duka Allah bai su shi yasa ya ce wa annabi fasfakin kama umarta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya kara cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam duk wanda suka ce annabi isa dan maryam Allah ne to Allah ya ce kahirena kahirena sun fita addinin musulunci kafirai ne sun yi ridda to wata wata fikira ta fara fitowa wai dan me za a dinga cewa mutane kafirai eh a da sunan musulmi wa wa'annan ma mutanen su din da Allah yake kafirai ne ana nan ana tunanin sawai bai kamata a dinga ce musu kafirai ba wai su ma suna da alaka da addinin sama eh wai bai kamata a dinga ce musu kafirai ba wanda kafin nan sai da Allah ya yi magana ya ce wa minan ladina qalu inna nasara daga cikin waɗanda suka ce su kiristoci ne a karna mai saƙahun Allah ya ce mun riƙe alkawari da su amma fa na su haddan min ma sai suka ban sai suka bar raban da aka ambata musu a cikin littafin su wanda ya bi Allah ga makomar da yake da ita Allah sai ya ce fa a garaina bainahum al adawa wal bagda ila al qiyamah muka cinna wutar gaban rikici tsakanin su har zuwa tashin alkiyama duk inda ka ga. kiristoci da waɗanda ba su suna zaman lafiya to akwai musulunci a gurin a lokacin ne sai allazi na kafaru ba a duhun auliya a bar sai ta amma in ba musulunci a gurin wannan maganin fa a gare na bai na humul adawatu wal bagada ila yawmil qiyamah tana nan za ka ga isu isu suke kai wa junan su hari shi yasa Allah yake wa umar yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un da sannan Allah sai ya ba su labari kan aikin da suka yi sai da ya kira su tukunna ya ce ya ahalar kitabi ya ku waɗanda aka ba littafi sai ya ce musu kare ja a kuma rasuluna ɗan saƙonmu ya zo muku bi bayyana lakum kasirin mimma kuntum tukfuna min alkitab yana muku bayanin da yawa cikin abin da kuka koyi na littafin Allah kuka ki yin bayani sannan wa ya'fu an kasir yana ainihin wato kauda kai akan abubuwa da yawa sai Allah ya ce qad ja'akum min Allah nuru haski ya zo muku daga wajen Allah shine annabi Muhammad wa kitabun mubin da kuma littafi mabayyani wannan littafin da ya zo da wannan annabin sai Allah ya ce habibihi Allahu Allah yana shiryawa da wannan littafin da wannan annabin manitta ba a ridwanahu subul salam duk wanda ya bi neman yadda sa hanyar aminci wa yukhrijuhum yana fitar da su min al-zulumati ila an-nuri bi iznihi daga duhu zuwa ga haske da izinin sa wa hadihim ila siratal mustaqim da ya gama ne sai ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam duk wanda ya ce annabi isa dan maryamu Allah ne Allah ya ce kafiri ne Allah ya ce kulka ce musu fa man yamliku min allahi shay'an wa ya mallaki wani abu a gurin Allah in arada an yuhlika al-masih ibn maryam ummuhu wa man fil ardi jami'a idan Allah ya nufin hallaka annabi isa da nana maryam din da duk wanda ke bayan ƙasa sai ya ce walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sama da na ƙasa ba na kowa bane na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su shi yasa ya khuluqu ma sha'u. Allah shi yake halitta abin da ya ga dama da haka wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah yana da iko akan kowane irin abu da haka ya faɗa wani gurin yace laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wannan saka ce Allah ɗayan uku ne shi yasa tun ce musu wala kulu salasa kakkuti Allah ɗayan uku ne Ban nasara allazina kaffarahum Allah wa rasuluhu wa'annan nasaran wanda Allah da annabi suka ce kafirai ne kana min a'zami Awahu yana daga cikin mafi girman da'awarsu shine al shine Allah yana sauka wal ittihadu Allah ya hadu bil masih ibn maryam da annabi Isa faman qala bil hulul wal ittihad wanda yace Allah yana sauka ya hade da mutane fi ghairil masih a wani wanda ba annabi isa ba kama ya ƙuluhu ha'ula'i wa amsaluhum kamar yadda wa'annan suke faɗa da makamantansu to fa qawluhum sharrun min qawlin nasara to maganar su ta fi sharri akan maganar nasara li'anna al-masiha ibn maryam afdalu min ha'ula'i kullihim domin duk wanda zaka kawo sai dai kawai su a wajen yan shi'a dama sai da na ali ya fa annabi isa shi wannan da kaje da ya tashi magana cewa ko musa ne ko nuhu ko ibrahim ko isa ba su kai ali daraja ba haka ya faɗa da haka sai ce wa shiyukun rawafid min jinsi atba'id dajjal malaman shi'a yana daga cikin jinsin mabiya dujal alladhi yadda ilahiyya wanda zai yi da'awar cewa shi Allah ne lisba'a don abin shi ma annad dajjal ya qulu lis-sama'i amtir tare da cewa dujal idan ya bayyana zai ci sama ta ruwa kuma za ta yi dan annabi ya faɗa cewa tun da Allah ke jarraba al'umma da fitina tun daga farkon ta har ta Allah bai taba jarraba ta da fitina mafi girma ba irin duniya zai zo kaga gashi an rubuta kafin da fa'un da la'u a goshinsa alama na kowa in ya ganshi ya gane kafiri ne amma a lokacin sai an samu malaman banza da sai sun yi tawilin wannan kafin da fa'un da la'u nan sai sai ai wannan kafin din ba a gane ba ne ana nufin kanzun ne min kunuzul khairati alfawo din a ce ai ba a gane bane wannan fawo din ana nufin alfuzul azim ne man tafi a hadar rajul eh haka da shi ra'un din a ce ana nufin wannan ai wannan hadar rajul a bi rahmatin wasi'a min Allah kaza kaza kaza sai an murda abu to shine malam yake magana da haka fatun tara bi iznillah kuma za ta yi ruwa da iznin Allah annabi ya in dujal ta bayyana ya bayyana wallahi an kai wani in yana so ya ceci mamarsa da mata shi ya kama ta yadda ka san ana ɗaure dabba a turki shi ya kama mamarsa ko matarsa ko yasa ya ɗaure su don ya ceto su daga bala'in duniya yanzu ba kana ba mutane kawai sihiri za su bayyana da shi eh? akwai yanzu fa cikin wa'inda man so mai dibet da su wanda ya zo ya faɗa ya ce ya fi annabi yusuf sanin ilimin fasarar mafarki wani ɗan gane ne ya faɗa ta yanzu an faɗa min an ci idan ka je ka ga manyan mutanen da ke zuwa gurin shi sai kayan mamaki ya samu kuɗi na? cikin a gidajen rediyon da muka tattauna a baya an taɓa tattauna da shi yana faɗa duk duniya tana bi cewa shi ya fi annabi yusuf sanin ilimin fassarar mafarki haka yake faɗa sau da haka ɓata ne allah maɗaukakin sarki ya kiyaye walil ardi zai ce ma ƙasa an biti fatun bita bi idnillahi kaga yace sama te ruwa ruwa a ce tsirrai su fito kuma su fito da izinin Allah me ya rage wa ma haza tare da haka fa huwa al-a'war al-kazzab annabi yace yana da ido ɗaya makaryaci ne ad-dajjalu man idda al-ilahiyya bidun hadhihi al-khawari to in shi da zai zo da abin da yake ya saba ma al'ada ya da'awar annabta a yayi wa'annan awar annabi ya ce masa makaryaci ne to ya kuma kake tsammanin wani wanda zai zo kafin ainihin wato shi wannan dujal din to shine malam yake faɗa yake cewa wato kana duna hada dajjal wanda ya kasance kasan dujan din man qala duk mutumin da ya faɗa bi hululillahi fil bashar wa ittihadihi bihi cewa Allah yana yana sauka duk inda mutum yake yana tare da Allah subhanahu wata'ala da zatinsa wa annal bashar ya kuna ilahan kuma mutum ya ce wai dan adam yana iya zama Allah wa hada min al-aliha wannan yana daga cikin Allah fa huwa kafirun inda jami'il muslimina ko kuwa to kafiri ne a wajen dukkan al'ummar musulmi to wannan kuma a su ɗan shi'a akwai aƙidar a littattafansu amma dai inda tafi bayyana ake yin ta aikace shine wajen sufaye da sunan aƙida ta wahadatul wujudi komai yana zama Allah da haka mu shi yasa a aƙidar mu dama ba mai tun farko Allah yana ko ina ba dama aƙida uku ce aƙidar Allah bai ko ina da aƙidar Allah na ko ina da aƙidar Allah na sama sai ka duba sai ka ga wata aƙida kake wannan shine abin da mu zamu faɗa ana nuna cewa lokaci yayi bari mu tsaya a nan wajen wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh